bayan harin da wasu ɗaki ta zan yayan ƙungiyar boko haram ne suka kai garin bama a jiya wanda ya daidaita mutanen garin wani sabon al'amura ne ke kunno kai na ta wannan batu na cewa yayan ƙungiyar boko haram din su ne ke rike da ikon garin baman a wasu taron manema labarai da wasu ka kira yau a garin maiduguri sun yi nuni da cewa ba gaskiya bane wasu furici da wasu jama'a suka dinga yi na cewa yayan ƙungiyar boko haram din sun karɓe ragamar shugabancin garin da kuma barikin sojan da ke cikin garin baman tun a jiya ne dai aka dinga ganin mutane da dama musamman ma mata da yara na kurarowa cikin garin maiduguri daga garin Bama sakamakon karin harbe-harben bindigogi da na ababen masu fashewa wanda ya sa jama'a da dama mai da hankalin su kan garin Baman sai dai mai baiwa kungiyar shawara biliyan JTF kan abin da ya shafi harkokin shari'a barista Jibrin Gunda ya shida murya Amurka a taron manema labarai suka kira yau cewa wannan batu ba haka yake ba ba wai mun fito mun faye bai faru ba ba abin da mu a zahiri abin da muke faɗa cewa dole ne ga mutum yana gidan shi bai saba jin irin wannan harbe-harbe ba mutane fa suka nemo kayo kawo hari sannan so sojoji suka taro su so kaga canje-canjen wuta da za su yi wanda bai saba da wannan ba dole ne ya ji tsoro. to ranka akwai wani dan majalisar dattawa da ya fito ya magana ya nuna cewa har ma an kwace wannan bariki na soja da ke garin bama kamar ya batu wannan batu yake ne. wannan magana ba gaskiya ba ne garin bama yan boko haram sun yi kokari su shigo sojoji mu ba saurara musu ba bellantana shigo bellantana har a ce sun karbi barikin bama wannan din ba magana din ba daidai ba ne. malam muhammad adam wanda kuma ya mun karin haske kan yanayin yadda garin Baman yake ganin cewa a yau ne ya baro garin Bamar. Na zo daga garin Bama yau. To me yake faruwa ne? Abin da ke faruwa ba na bar garin Bama majority wanda sun gudu hijira ba yan Bama bane ya kwanda gani. Akwai Baman amma majority da yan kwanda gani suka gudu hijira don sun tsorata abin da ya faru daga Bama. Barikin Bama yana hannun sojojin Najeriya bai hannun yan Boko Haram. A takin ne sun yi kowa sani amma ba nasarar da ana faɗa sun cana ta din jita-jita ne ƙarya ce bai da yawa yanzu sojojin Najeriya su suke cikin wannan barikin Bama. To kamar aka kuka sani tunda ku ba ku isa inda barikin no ina waje akai takin din kana cikin barikin eh ina cikin barikin suka wani atakin din shi ma alhaji abba na ɗaya daga cikin ƴaƴan kungiyar civilian jtf din da kuma yace za su cigaba da farauto ƴaƴan kungiyar boko haram din kuma zan yi shawara mutanen borno wallahi civilian jtf mun daura da mara fiye da nadan da suke tsammani ba dare ba rana za mu fita mu yi aiki kuma muna gaya wa jama'a da masu shiri mutanen borno don allah su fito ta kowane irin hali su taimaka mana da abin hawa da makamai ma in zai yiwu su taimaka mana wallahi muna shirye in Allah da mu yake fiye da inda ake tsammani kuma za mu kare garin nan in Allah da fafutuka da yaki da yan boko haram kenan insha Allah sai inda muka ga wallahi tallahi za mu kawar da su kuma kau ka jini sosai wallahi kato da gora mu ne za a jilinka insha Allah rabbi wallahi sai dai har zuwa yanzu babu wani bayani daga wajen jami'an tsaron game da irin wannan nasarori da aka samu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya